Assalamu alaikum barkanku da zuwa Hausa Art Studio sunana Muktar Ahmad wanda a yau Hausa Art Studio uh, na zo muku da oil painting wannan zane ne wanda na zauna na yi shi a takaitaccen lokaci wanda ita oil kala ba kasafai ake yin lokaci ɗaya a gama ba amma wannan lokaci ɗaya na yi ta na gama a kamar yadda yadda kuke gani wannan zane a na kirkire shi ne ba tare da reference ba wato reference na nufin abin da za ka ringa kallo kana kwafarsa wannan ya zo min daga kani nake tunani ina yin sa ina tunani ina yin sa saboda shi harkar zane dama akwai kirkira a cikinsa ko in ce ma kirkira ne saboda ka yi abin da ba a taɓa yi ba menene kuwa za ka yi wanda ba wani bai taɓa yi ba to kai ma dole eh, ta ɓangaren kalolinka ta ɓangaren ah, zananka, ta ɓangaren duk wani abu da za ka yi na zanen dole za a samu ɗan bambanci wanda duk inda aka ga zanen ka za a iya gane shi to wannan dai a taƙaice shine zanen da na yi a yau wanda ah, kamar yadda kuke gani yadda na fara sa kalata a blue wanda na ɗanyi mixing ɗinta da yellow na sata a sama a matsayin sky sannan kuma ƙasa na bi shi da farar kala na haɗa ta da ja da blue na mixing na ɗaɗɗora ta ga ta nan kuna gani a yadda nake sa kalan a shi wannan zanen nawa za ka fara shi kana buƙatar kayan zanen su kansu kamar su kaloli burusai wato brushes da kake amfani da su wajen zane sai canvas wanda za ka yi zanen a kansa kana buƙatar dosta a kusa da kai sannan kana buƙatar kalanzir wanda zai zama na cewar kana wanke burush idan ya ɓaci da kala ko kuma in za ka yi canja kala ka sa wata kalar dole sai ka wanke brush ɗinka da kalanzir kafin ka canja wata kalar zuwa wata kalar sannan kana buƙatar ana buƙatar linseed oil akwai wani mai ne shi kuma da ake haɗa kanar da shi wanda dole sai ka neme shi idan za ka yi amfani da kala ta mai irin wannan wadda kuke gani nake amfani da ita ah, za ka saka shi ka ringa cakuɗa kalar da shi domin aikinka in ka gama zai fita ya yi kyau ya yi kamar a fesa masa banish sannan kana buƙatar support wato wani matokari wanda zai tokare maka abin da kake aikin akansa don ka ji daɗin gudanar da zanen naka a cikin zuwa. A shi zane da man za ka yi shi kana buƙatar ka samu nutsuwa sosai, ka samu wajen da za ka sakata ka wala. Kar ka takura kanka, ba a so a yi shi a takure domin ba zai baka abin da kake so ba. A kamar yadda kuke gani, zane na ɗauko shi tun daga sama. nake yi wa ƙasa ina yi wa ƙasa a hankali yanzu gashi na zo na wuce tsakiya ma kamar yadda na yi sky da kaloli mabambanta kamar yadda kuke gani na yi amfani da blue a cikin sky dina sannan na saka um, yellow uh, na haɗa da fara sannan kuma daga baya na zo na yi cloud wato gajimare kenan da hadiri-hadiri wanda na yi amfani da fara da ja da blue wanda na haɗa su gaba ɗaya suka bani wannan kaloli sannan kuma na zo na fitar da duwatsu a can nesa wanda suke dishi-dishi za ka gan su ne kamar blue da ja na a can da farko sannan kuma nazo zo na fitar da waɗannan manyan sannan gashi har na zo na fitar da wato bishiyu da kake iya gani daga kusa-kusa kuma ina tafiya ne na tsara wazane na contrast wanda ake kira yana ƙara ƙarfi a ido kana ganin sa kana ƙara ganin abin yana ƙara ƙarfi tun daga fari yake tahowa yake tahowa ga shi har inda ya zo ya yi duhu sosai kana iya gane mai aka zana gashi nan alƙarya ce dai gashi nan ah, kamar jeji ne da duwar wasu can nesa da kan bishiyu haka da kuma sarari gashi nan gashi har ya zo ƙarshen kambas ɗin da ka samu kalar ta yi ƙarfi sosai wanda a nesa in kana kallon nesa za ka ga kalarsa duk abin da yake nesa kalarsa ba ta fitowa sosai kamar yadda in ka matso kusa da shi wato in yi matso kusa da kai misali yanzu wannan bishiyar da kuke gani kun ta na fitar da ita ta yi duhu sosai to shi dama zane ana buƙatar ka samu ka yadda shi wanda ka zana ko mutane da za su ka zana su gane mene mai ka zana ta yaya za a su gane mai ka zana dole sai ka bambance shi ainihin abin da kake zanawa din ta yaya za ka bambance shi shine akwai bangaren duhu akwai bangaren haske to duk wani mai zane yana la'akari da wannan bangaren duhu da ɓangaren hasken shine yake bambanta maka zanenka ya fita har a gane me kake zanawa to na fata za ku kula da za ku yi zakari da wannan shi a ɓangaren duhun da bangaren hasken to shi ne light and shade wanda muke kiransa a painting yau wato haka dai videos ɗin nawa za su dinga zuwa lokaci zuwa lokaci domin saboda irin tambayoyin da nake samu daga mm, masu bibiyar wannan channel na Hausa Art Studio. kan samu messages, na kan samu kira, wasu sukan kira ni su tambaye ni yaya za a yi kaza, yaya za a yi kaza. To duk dai na tsaya na yi tunani na ga cewar ya kamata in bullo da wannan hikima ta yin zane ina ɗorawa. saboda shi ma kansa zai taimaka wajen gane yadda shi ainihin zanen yake sannan idan wannan lokacin ka ne na farko da ka shigo wannan ka haɗu da wannan bidiyo namu na house art studio ina fata za ka danna mana subscribe a ƙarshen wannan bidiyo ko idan ka shiga wannan channel za ka ga alamar subscribe sai ka danna sai ka danna alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da aka ɗora wannan bidiyo za a sanar da kai ina ƙara godiya ga masu bibiyar wannan tasha da kuma irin shawarwarin da kuke bamu sannan kuma da ƙwarin gwiwa da kuke ƙara bamu mun gode mun gode allah ya bar zumunci wanda akwai mutane da dama wanda ba zai yi in kira lissafo su ba a wannan takaitaccen bidiyo amma insha Allah next za mu zauna za mu yi magana da su direct insha Allah na gode na gode a ya ciki madalla da wannan bidiyo da kalla sai a wani bidiyon idan Allah ya kai mu na naku Muktar Ahmad na gode bisalam